وما يعرض فيها sannan ya ci gaba da gaya mana irin abubuwan da suke faruwa da irin wanda sun riga sun faru da ma wanda za su faru gaba ɗaya iliminsu da saninsu da tabbas ɗinsu dungurungun a wajen Allah ta tabaraka wa ta'ala yake domin inda ba fatihul ghaib ya gaya mana mahudan laifu a wajen sa suke la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san sai shi abinda duk ɗan adam ya sani saninsa ya zo ne bayan ilmantarwa da ya samu daga Allah amma kafin ilimi ya zo masa daga Allah bai san kauni ba kamar yadda kowa ya faɗo min baɗa baɗani ummihi la ya'lamu shay'an ya faɗo daga cikin mahaifiyarsa bai san kauni ba Allah ya fara sanar da shi yanda ake tsotso sai a haɗiye sai ya fara neman ina nono yake wannan shine ilimin farko da Allah ya fara ba dan adam ta ina zai samu abinci kai dan adam aiki ya same ka daga zuwanka duniya neman abinci kake yi fa eh to ai hanyar abincinmu ne neman abinci muke yau ba damuwa a ina kuwa baiki ya same ka yaushe za ka goshi kake tsammani tun da aka maka rani a sama rani a ƙasa kana tsammani za ka goshi ne eh? ba za ka taɓa goshi ba ai da aka ƙula ƙasan nan an maka an gama da kai eh? yanzu za ka ji kai kai ranar mun ci daɗi to ina yake ne ya tafi kai eh? jiya ne muka koshi to ina koshin yau a takaice dai muhallu shari mun zo duniya ba mu san komai ba sai dai daga baya Allah ne ke sanar da mu abubuwa la ya alamu ha illa ku ghaibu ba wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne wanda yake rike da mabuɗan taskokin gaibu gaba ɗaya wannan mun karanta a cikin darasinmu da ya gabata abinda malam yake ci gaba da gaya mana anan. bayan ya kwatanta mana cewa ba wanda ya san wannan gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala yace ya alamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا illa fi kitabin mubin. anan muka tsaya. ci gaba da darasi malam ya ce wa ma ta'milu min unsa wala tabau illa bi ilmi babu wata mace ta 'yan adam ko waɗanda ba 'yan adam ba ko ma wani irin nau'in halitta ne mace wacce za ta yi ciki ko ta haifi abin da ke cikinta face Allah ya san da ita ya san da abin da ta ɗauki take ɗauke da shi a cikinta ya san ko ne ta aika. Wannan ilimi ya banta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Wata kinta ce yi eh, doktoci na? za su iya gane wannan mace tana da ciki na wata kaza. sannan kuma tana ɗauke da ‘ya'ya biyu ko ɗaya ko namiji ko mace wataƙila za ka ce a ah, so ai su masu sani to wannan ilimin ba su san shi ba sai bayan da Allah ya gama sannan ya nuna musu suka gani babu wanda ya san abin da ya mace take ɗauke da shi ko kuma take aihuwarsa illa Allah tabaraka wa ta'ala me yasa Allah yayi haka li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir don ku gane Allah yana da iko akan komi wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya kewaye komi da iliminsa. Ku duba, hatta mani daga lokacin da maniyin ya sauka, Allah ya san cewa wannan maniyin shine zan yi halitta da shi, in yi namiji ko kuma in yi mace. ko in cuɗanya shi in yi ɗaya biyu a ciki a cikin mahaifa ɗaya ko kuma sama da biyu domin akwai macen da take aihuwar sha daga cikin halittu ko babu a cikin halittu akwai wanda take aihuwar sama da goma to duka Allah ya san da su kamar yadda na ce wata ka ce dokta ma ya sani to dokta bai sani shi Allah bayan ya halitta ne sannan dokta sai ya sa na'ura sai ya gani wannan gaibu ne ai ba gaibu ba ne sannan e, in ma ya ganin waye za a haifo dan iska barawo ko babban malami ko ko a'a babban likita kamar sa ko sama da shi gwamna zai zama eh ko minista zai yi ko shugaban ƙasa ko ɗan ko ne ko mai yofar kare ko ku kawai aikinsa noma ko makiyayi ne ko kuma a'a ɗan tsaron ƙofa ne ko magatakarda ko alkali. akwai wani doktan da zai gano haka to Allah ya san ko waye shi daga nan ya san kai waye sannan arziki zai yi ya zama hamshaki mai kuɗi ko ko bara zai rika yi <laughs> akwai likitan da zai gane matan nan za ta auri mutumin kirki ta ji daɗi ko ko ɗan iska za ta aura yi ta shan wuya ko ku a'a karuwa za ta zama ba za ta yi aure ba akwai likitan da zai gane to Allah ya san menene a cikin wannan kyamace shi Allah ya sani tun lokacin da aka gama halittarsa ya sa masa rai ya sa aka rubuta halin rayuwarsa takaf mutumin kwarai ko na banza zai girma ko ba zai girma ba kwana nawa zai yi shekara nawa zai yi wata nawa zai yi wannan ba likitan da ya sani eh ciki ne na wata hudu to in aka aike shi kuma wata nawa zai yi a duniya kwana nawa zai yi a duniya shekara nawa zai yi a duniya waye zai zama akwai likitan da zai gano to ba wanda ya san abin da ke ciki ciki sai Allah me aka aifa sai Allah mutum yakan iya a aifi abu a gabansa ya girma a gabansa amma bai san me yake reno ba ba wanda ya san wannan sai Allah kuma Allah ya ɓoye gaibunsa ya yi wannan ne alamu don ku san anna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah yana da iko akan kowane abu shi subhanahu wa ta'ala sannan wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya gama kewaye komi Allah ya kewaye komi da iliminsa wasi a samawati wal ardh ku duba kursiyinsa kawai ya kewaye ya waje sama da ƙasa kuma shi ya yi kursiyi to ya za a yi ake kuma bai san abin da ke cikin sama da ƙasa ba malam ya ce hadihil ayat waɗannan ayoyi fi tafsiri sifatil ilmi wato sun zo ne suna rarrabe mana sifar ilimi sifa ta ilimi al'ayatul ula aya ta farko Allah ya ce ya alamu ma ya litu fil ardi ku duba irin ilimin ubangiji in ba Allah ba wa ya san ma ya litu fil ardi iya abubuwan da suke shiga cikin ƙasa wa ma ya khuruju ha? da irin abubuwan da suke fitowa daga cikinsa wa ma yanzilu minas sama da irin abubuwan da suke saukowa daga sama wa ma ya'ruju fiha da irin abubuwan da suke haurawa cikin sama ba Allah ba waye sai Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ke shiga ƙasa da abin da ke fita daga cikinta abin da ke saukowa daga sama da abin da ke haurawa zuwa sama yace haza tafsilun lima sabaka min umumi ilmihi ta'ala wannan ya kawo maka dalla dallan abin da ya gabata na cewa ilimin Allah ya gane kowa ya gane ko ni ya gane ko ina tunda ya san sama ka cokan ɗinta ka ya san me yake saukowa daga cikinta ya san me yake shiga ya san ƙasa ka cokan ɗinta ka ya san me ke shiga cikinta ya san me ke fita wato shige da kucin sama da shige da kucin ƙasa gaba ɗaya Allah ya san su mallaka ta ubangiji ta bambanta da mallaka ta halitta yanzu kana iya a mallaka maka jagorancin son baka san waye ya shigo garin ba baka san waye fita ba ‘yan adam ma kenan da doka ke fadawa a kansu balle kwari balle dabbobi balle tsuntsaye balle abinda iska za ta shigo da shi ko ta fita da shi a matsayinka na jagoran wannan yankin za ka iya sanin wannan a sallama wa ubangiji a bauta masa shi kadai kuma a yarda cewa shi ne kawai abun dogaro idan ba haka ba to ba za a ji daɗi ba ranar gobe kiyama kuma sanin irin waɗannan ayoyi na sa mutum ya gane girman Allah ta wata ta'ala wanda ya san wannan wallahi wallahi ba zai tsaya ya la'a ya ɗaura guru ba ko daga ko kambu saboda ne saboda ya san wannan abun duk shirme ne Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da shi ya san bai da amfani da ya ce muku ku yi idan da yana da amfani amma sai ya ce kada ku yi bai da amfani don ya san komi a sama komi a ƙasa. To wannan tafsili ne wanda Allah baraka wa ta'ala ya yi mana game da wannan ilimi nasa wanda yake umumi. To me yake wa ma ko? Ma ismu mausul, yasidul umum, ma ɗin yace ismu mausu wato suna ne mausuli wanda idan aka kawo shi fa'idar da yake badawa al'umumu katokan ya gane kowa ya gane komi ya gane ko'ina shi yasa yace ya alamu ma ya liju ko ma menene ba wai iya abu kaza kawai ba shi yasa yake ma din ismi ne mausuli yafidu al-umuma kullu ma yaliju fil ardi ai koma menene yake shiga cikin kasa mislul madari wal hab kamar ruwan sama baya shiga cikin kasa duk ruwan saman duniya da ake yi duk kasa ta shanye shi duk ya shige cikin ƙasa walhab yubzaru fil ard da ake shifka cikin ƙasa da hannun ‘yan adam ko kuma da yanayi na Ubangiji ya shifke su. Yanzu kaura da yawa in ka je za ka ga ƙwayoyin ciyayinta duk sun zube a ƙasa, sun shige cikin ƙasa. sun ɓace ɓat ba wanda zai je ya ce wannan na ne ƙwaya kaza ne a ciki na ciyayi nau'i kaza kuma ƙwaya kaza ne ciyawa nau'i kaza kuma ƙwaya kaza ne ya shige ciki babu ɗan adam inda zai iya yin wannan amma Allah ya san duk wata ƙwaya da take shiga cikin ƙasa kai ka shifka ta ko zubewa ta yi da ikon Allah aka shirke ta wal mauta da matattu ko ba sa shiga cikin ƙasa duk wanda ya mutu ƙarshensa ƙasa ba wanda zai mutu bai taɓa ƙasa ba babu shi ko kun taɓa ganin mataccen da bai taɓa ƙasa ba kun taɓa jin labari an mutu ba a taɓa ƙasa ba eh wataƙila ka ce eh akwai wanda in sun mutu konewa ake yi a sheke a kai ruwa to wutar a ina take ruwan a ina yake waye zai mutu bai taɓa ƙasa bai shige cikin ƙasa ba ruwan kansa shigewa yake cikin ƙasa duk wuta ƙarshen ta shigewa cikin ƙasa ta zama toka ta lalace ta zama ƙasa mauta matattu gaba ɗaya waɗanda suke shiga cikin gafa Allah ya so su tun daga lokacin da aka fara halitta har yanzu ba ɗaya daga cikin halittu na mutane ko dabbobi ko ƙwari wanda ya lalace a ƙasa wanda Allah bai san da shigewarsa ba bai kuma san da zamansa ba cikin hikimar Ubangiji ranar da za a tada kowa kuma a tashe shi a nan a hai'arsa. ba wanda naman wani zai shige cikin wani annabi ibrahim ya ce arini kaifa tuhin mauta ko ina so Allah ka nuna mini yadda kake ta da matacce ya mutu ya lalace ya zama kasa ya rududduge wani ma ya zo gurin ya mutu a kansa ya lalace ya zama kasa wata dabbar a gurin ta lalace ta zama kasa wani kwaron a gurin duk sun cuɗanye sun zama ɗaya sannan a tada kowa a hai'arsa kai fa tuhuyi mauta sai Allah ya ce wa annabinsa awala qala awalam tu'min shin baka imani da zan iya yi bane qala bala yace a Allah na yi imani tabbas kai ne iya yin abin da ya haka to me yasa ka min wannan tambaya walakin kuma inna qalbi na yi haka ne don in samu nutsuwa a zuci in samu ilimin yaya ake yin haka ya faru domin ka sanar da ni na yadda amma ba ni da yaƙini ina da ilmul yaƙini ba ni da ra'ayar yaƙini laisa al-khabaru kal labari zai yin daidai da wanda aka gani sai ce masa to a kan mina at fa fasurhunna ilayka ka kama tsuntsaye hudu kar ka kama iri daya tsuntsaye za ka samu kala hudu amma ba iri daya ba kamar yanzu a ce a samu tolo-tolo daya a samu tsawi su daya a samu kaza daya nawa uku sai a samu abin nan a kaza eh zabo kai sai ka haɗa su dukkaninsu ya ce sai ka yanka su ka dake su ka jagula namansu ka zube su a waje ɗaya sai ka koma gefe ɗaya sai ka kira su sun mabi'uhunna sai ka kira su ka ce zabuwa ka ga yaya naman zabo zai yi cikin wannan nama da ka haɗa sun mazuhunna ya atina ka Ya yace ka kira su ka ce tolo-tolo taso zabo taso kaza taso dawisu taso yace sai ku annabi ibrahim ya yi haka yana kiran su kawai eh ga nama yayi yi saman yanyar yanyar yanyar yana tawarewa kowanne yana tsalle kawai sai kaga ya koma ya haɗe a can wannan ya haɗe a nan wannan ya haɗe a nan haka nan kuma wannan gashin ma haka ya wawaye ya ta haɗewa sai ga kowanne ya tashi yadda yake ya atina kasaya za a ga sun taho maka suna tafe yadda ka kira su haka za su taho ya ga lalle eh lalle ga abun ya faru to in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wa yake da irin wannan aiki ka bayan yanda ake mutuwa tun farkon mutuwa ta kabila a 'yan adam zuwa yanzu kawai ba a san iya adadin waɗanda suke cikin ƙasa ba amma Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da su kuma duk zai tashe mu wadud ya san iya tsutsotsi da suke shiga cikin ƙasa ko tsutsa ba ta shiga ƙasa to wannan tururuwi yanzu haka tururuwa ɗaya wanda take a beginka ko a gonarka ba ka san adadin na ƙwaya nawa ba ce ko baka san sirrin abin da ta ɓoye a ciki ba amma Allah subhanahu wata'ala ya san ita ɗin da take shiga cikin ƙasar ya san ko me ta shiga wa gairi hada ma wasu wayannan wannan ya ba mu misali ne wannan kenan dangane da abin da yake shiga cikin ƙasa. Wa ma ya min hafa yace kalmai kaman ruwa ruwa ba a fito da shi baya fitowa daga ƙasa ruwa yakan tsaso ya ƙulƙulo daga ƙasa kamar yadda yake saukowa daga sama haka kuma yana fitowa min ha daga ƙasa yace kalmai wa zuru'i haka kuma tsiro na ciyayi zuru'i tsirrai sukan bullo daga ƙasa duk Allah ya san da su kuma wani tsiron in ya tsiro saboda ƙwarewar ubangiji ya san ba zai kai labari ba iya kaza kawai zai yi zai mutu wannan kuma zai sake ƙyanƙyashewa kafin ya mutu shi ma ya sake zubar da tsiro Allah ya san su duka kamar yadda ƴan adam idan aka ƙyanƙyaso su ya san mai kai labari ya san wanda ba zai kai gaci ba ilimin Allah ke wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da irin wa'annan misalai Allah ya ce wa ma yanzilu minas sama Allah ya san abin da ke saukowa daga sama minal madari wal wa'i wal mala'ikati wa ko wa amru azza wa bayan cewa yana zilul amra ba ina sama shi ya kayi ce wa amrullahi azza wa Allah ya san abubuwan da suke saukowa daga sama ruwan sama yanzu idan aka yi ruwan sama kafin a yi shi sai da kimanta shi ya aiko da gwargwadon iya wanda zai zubar ya san adadinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya san kuma menene wannan ruwan saman zai haifar sakamakon da za a samu dalilin ruwan saman zai zame wa mutane annoba ko zai zame musu walwala ni'ima zai zama ko ni'ima wannan shi Allah ya sani Wataƙila ku ku ce "E yau za a yi ruwan sama mai yawa kamar da bakin ƙarya kun hango a waida sai da Allah ya yi waida ya yi yanayin sannan ya ba ku basira kuka yi na'urar hango waida har ku gane cewa akwai ruwan sama na zuwa ko to wannan ruwan sama idan ya zo ni'ima ce ko ni'ima walwala ko damuwa ba sani ba adadinsa ba sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai ya sani wal wahayi kuma shi yake saukar da wahayi daga sama ya san kuma abin da ya saukar ya san inda za a kai wal mala'ika shi ke sauko da mala'iku wa amurullahi azza wa jalla da umurnin ubangiji da yake turowa daga sama zuwa ƙasa sai ce wa ma ya auzu da abin da ke haurawa sama kal a'mali salihah kamar ayyukan bayin Allah na gari sukan haura sama aiki na gari duk salihin aiki Allah yakan karbe shi ne ya sama ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u to Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke haurawa sama na ayyukan bayi wal mala'ika da kuma mala'iku masu hawa sama wal arwahu du'a da rayukan bayin Allah na gari waɗanda ake haurawa sama da su wa du'a da kuma addu'o'i duk su ma haurawa sama suke addu'a ibada ce ta kusantar Ubangiji kut da kut. Idan aka ce addu'a kira, duk sanda ka samu matsala, kana neman agajin gaggawa za ka ce Allah ko? To, wannan addu'a takan haura take zuwa ga Allah ta baraka wata. ashe bai kamata ka kira wani Allah ba a irin wannan guri don sai ka zama mushiriki aikinka gaba ɗaya sai ya zama ba salihi ba sai ya zama baya hawa sama aikinka ba zai haura ba sai ya zamanto kai ba ma'abocin hawa sama ba ne don aljannar kanta a sama take. ayyuka na gari a sama suke sakamakon su can yake to duk mutumin da yake addu'a yana kiran wani Allah a addu'arsa ya sani mushiriki ne shi yana yi wa Allah shirka wasu da yawa suna jahiltar menene shirka saboda ba a yawan karanta littattafan da tauhidi ba a samu tsantsar aƙida ta zauna a zuciya ba ana dai bautar Allah kawai yadda aka ga dama an karbi sunan Islam kawai ba a san menene shimfiɗar Islam ɗin ba. Kamar yadda na gaya mana jiya wani ɗalibi yake yana wucewa wasu samari saurayi da budurwa suna daɗi za ku sallami juna take masa addu'a irin na soyayya to shehu ya zama tare da kai shehu ya tsare ka shehu ya kai ka gida lafiya shi kuma sai ya tsaya na kallonta ya zura mata ido wasu ma har suna tsammanin ko son ta yake shi ma shi kuma mamakin ta yake wai shehu take wucewa, wai ya tsare shi wai shehu ya kai shi gida lafiya yanzu wannan ta samu ilimin tauhidi ta samu tarbiyya kuwa ba ta san ma fa menene shehu ba menene Allah yanzu shehu ya ma san da su kuwa shehu yana kan ta kansa yake fa ya daɗe da zama ƙasa ya haɗe da ƙasa da daɗewa yanzu kai ne ma kake raye shehu a wurinka yake buƙatar addu'a ko da ka ce Allah ya ji kan shehu da ka samu lada ko Allah ka gafarta wa shehu da ya fi lada to amma wai ka roki shehu ya tsare wani bayan shehun da yana da rai ya yi nisa ai ba zai iya zuwa ya taimake shi ba yanzu shehu zai iya taimakon mu nan kowa a lokaci ɗaya ya gama taimakon dangin ma kuwa har zai tsallako ya zo ya taimake mu anan wannan ai aikin Allah ne amma mutane ya ake yin haka ne ina nan na ce shehu wani a Kano shehu wani a Sokoto shehu wani a Borno shehu kuma wani a wata ƙasa Ghana wani a Kamaru wani a Niger shehu duk shehu shi shi kadai sai ya tashi yayi wannan aiki in ba Allah ba wa zai wannan kuma an ce suna bautar shehu sun ce oho su suna neman albarkashinsa ne wai albarkar shehu ka masa addu'a hatta sahabbai idan muka ambace su makan ce radiyallahu anhum annabawa mu ce salawatullahi wa salamuhu alaihim haka ne ko ba haka bane annabi muhammad dai sallallahu alaihi wasallam shine fi kowa fi komi amma mukan ce sallallahu alaihi wasallam Allah muke roƙa masa shi ma to yaya kuma za mu roƙe shi shi eh shi da kanka kuma ya hana haka shi ma tukun yace kada ku kuskura ku miƙa ni inda banu isra'ila suka miƙa annabi isa alaihi salatu wassalam ku ce mini abdullahi wa rasuli bawan allah manzo allah domin allah hakan ya ce min in zaba in zama annabi manzo mursali ulul azami bakarake mai dukiya wanda duk duniya ba masa ko kuma ya ce a'a ni a bar ni in zama bawan Allah manzon Allah Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa abdihi laylan kaga bawan Allah ne shi kuma manzon Allah muƙamin nan kaɗai ka ce masa abdullahi wa rasule babu mukamin da ya fi shi domin duk wanda baka danganta shi da cewa shi bawan Allah ba ne to ko shakka babu ka rage masa matsayi amma in ka ce bawan Allah to ka gama girmama shi ko sarkin garin kule wasu suna zaginsa ashe fadawa sun fake kai kuma kace ya kuke zagin bawan Allah irin wannan nan sarkin namu ai bawan Allah tun da ake sarakuna an taɓa samun bawan Allah irin wannan yanzu da ku da wanda ya faɗi wannan an je za aka kai maganar gaban sarki waye zai tsira kai ya za ka ce wa sarki bawan Allah za a gaya maka haka sarki daɗi zai yi saboda in ka ce masa bawan Allah nan ka ce masa mutu da kirki mutane biyu duka bayin Allah ne fa amma ɗayan ta kadari ne mutumin kirki sai aka samu wannan ta kadarin sai ya zo ya ciwo mutumin kirkin nan mutunci ce kai amma wani albarkarsa ta yi karanci. yanzu bawan Allah irin su ne. har akwai wanda zai iya cin mutuncinsa bawan Allah kamar wannan eh? ya ce to ai ba shi kaɗai ya ci mutuncinsu ba har da wane sai faɗi wani ka dare ya ce a bar ta wane kam ba ta wane wane kam shi ma ai ɗan iska ne amma wane ai bawan Allah ne eh? eh me ake nufi mutumin kirki ne matsayi ne to amma wani in aka ce abdullahi wa rasulihi wai kamar matsayin bai kai ba an jahilci ko suna fa aka ce babu sunan da ya fi irin kasawa ɗanka abdullahi ko abdulsalam ko abdulrahman ko abdulkarim ko abdulgabbar ko abdul abdul abdul don ne ka danganta bawa da ma'alicinsa dab da dab to Allah subhanahu wa ta'ala ya san addu'o'in da suke haurawa in za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙe shi da ikilasi da yaƙini da yarda da cewa zai karba tun shi ne ya ce a roƙe shi kuma zai karbi addu'a ya ce kamar addu'a takan haura sama Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana sane da ita eh, ina na wahuna ko bari in وهنا قال وما يعرج فيها ku kula sai yace wa ma ya sai yace fiha wannan fi'ili na sai ya yi ta'addi da fi shi ya sa sai malam ya ce fa'addal fi'ilu bi fi fi'ili ya yi ta'addi da fi amma a suratul ma'ari ta ƙara ta'arujul mala'ika, war ruhu sai yake A nan kuma yace ya'aruju fiha wancan kuma yace ta'aruj mala'ika wa ruhu sai ce ilaihi wannan duka hawa ne wannan aka ce ya aruju fiha yake hawa sai ce fiha nan kuma suke haurawa sai ce ilaihi to me bambancin fiha da ilaihi duk kuma aka ce hawa a zahiri za a ga ilaihi ya fi kama ko yana haurawa ki zuwa gare shi yana haurawa fiha sai ya ce a cikinta a nan ya yi ta'addi da fi a nan kuma ya yi ta'addi da ila wannan malami ya goma mana na ne fa sai ku yi hatta darasin da aka fi tsoro ko to yanzu waɗannan jumloli su ne malam yake so ya rarrabe mana fa'adda'u bi ila wa haza huwa al'asu a anan da yake ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ta yace ilayhi yi ta'addi da ila yace wannan shine al-aslu asalin to kama wajhu kaunihi adda fi to zace fuska ce ta jawo kuma yayi ta'addi da fi a can wa ma ya'alusu fiha fi kaunihi ya aruju anan sai ce fiha to me yasa to ga amsa fal jawabu malam yake amsa a nan ikhtalafa nuhatul busra wal kufa ka san waɗannan wurare nan ne asali aka yi dabdala ko fage ko helkota ko inda aka yi bidirin kuran nahu domin larabawa sun an haɗu da larabawa da ajamawa a wajen da kafin a ce an babu an yi nan daula ta yi tsadi sanda ake makka madina makka madina wa zai tsaya karatun nawo da nahawun kowa a bakinsa ina fata na ganewa kowa da nahawunka asali ɗan larabawa ne yaro a daji ma da nahawunka a larabcinsa don shi ne yarensa kamar ka samu tsantsan ba ma guje a wata karkara gefen kano eh ka hausa kai kuma babban rayayye ne a adamawa bahaushe a nan an aize ka uwa uba hausawa nan ka girma shekaran ka arba'in sai ka je ka samu ɗan maguzawa ɗan shekara bakwai a wata karkara kuna hausa ka ji kai watakila sai an karantar da kai adabin hausa waye waye ko ka koya to shi kuma da adabinsa yake tafi to haka asalin larabawan da ba za buƙatar a musu na hau da na su a baki kamar ba fulatanin da ya tashi cikin kulatancin fulatancin su bai buƙatar wani bayani ko da za a bambanta masa nga'a nge'e ngu'u ko'ol ko'o eh sa ga ya ga ana bambata mishi ya san kayansa kwanta ya sai ya ɗauko maka wa'ancan gunguma gunguma kulta ya sai ya ɗauko maka rancen kirayen eh gilla ya ɗauko kaya ɗaya ya sani kai ba mamaki a ce man ganda ya ka ɗauko ɗan ƙaramin to ya ce maka wai ya tire <laughs> ya tire wai hausa zai wai ya tire yana tire muwa ne ai ban gansa ba ba za a fa dariya ba eh wai ga ka yau na ga shanu wai tsaya ɗaya ne <laughs> wai ya ga shanu tsaya ɗaya wai shanu eh raguna eh kuma akai wai raguna to lokacin da aka ga larabci zai zama irin wannan kwama talar kuma qurani na nan sunna tana nan aka kyale ba za su lalace ba za su gurɓace to sai aka tashi haikan aka rinka yin nawo don sahabbai wasu sun zo kufa wasu sun so busura wasu sun tafi ina ne an bazu to a nan aka rinka yin musayar fasaha to asalin masu lugar larabci na koyarwar nahau na busura da na kufa sai suka yi kilafa fi misli haza a irin wannan wurin inda aka samu ta'addi inda ya kamata a ce ila sai aka ce fi to menene kilafarsu kala nuhakul busura malawan mannahu na busura suka ce innal fi'ila shi wannan fi'ili na ya misali yuzamman ma'ana akwai wata ma'ana da yake tare da ita wanda ma'anar ba ambaci ainihin abun ba amma yana tare da wata ma'ana yutala'imu ma'al qab wanda yake wato daura alaka da wannan harafi na fi ko wannan harafi na ila akwai wata ma'ana koye wanda kuma za ta zo ta dace da wannan fi'ili da wannan harafi na ila ko wannan harafi na fi su abinda suka faɗa kenan yatadammanu ma'ana yatala'imu ma'al harfi wannan malaman nahu na busura kenan wa qala nuhatul kufa su kuma malaman nahu na kufa suka ce bal al harfu harafin ne yudammanu ma'ana yake kumshe da wata ma'ana yatala'imu ma'al fi'l sai ya dace tare da wannan fi'ilin da harafin yake yin ta'addi da shi su waɗannan suka ce fi'ilin ne wato ma abun nan shi wannan ainihin wato fi'ili shi yake kumshe da wata ma'ana sai ta dace da harafin suka ce a'a su kuma yan kufa harafin ne ke kunshe da wata ma'ana ta na'ibanci wanda za ta dace da wannan fi'ilin kun ji inda suka yi kila wanda kuma in aka je aka dawo abun kusan ɗaya zai zama amma akwai wanda yake al'arjahu ina fata za a gane ne insha Allah to malam ba zai bar mu haka ba sai ce fa'alar ra'ayin awwal a bisa ra'ayin farko wani ra'ayi ne na farko na mutanen ina na mutanen busuwa ya kunu ƙauluhu to bari ka ji yanda faɗin Allah da yake ya fi fiha tunda ya ce fi'ilin ne su malaman busura sun ce fi'ilin yana ɗaure da wata ma'ana ne da za ta dace da harafi to sai suka ce wannan fi'ili na ya aruju wanda ya ta'addi da fi wanda za a shiga haɗin lamiri ne na asama mubamminan ya taro wata ma'ana wata ma'ana ce daga kudu akwai ya kulu oye to fa yasirul ma'ana ma'anar sai ta zama wa ma ya arudu fa ya da kulu fiha ya fita wa ma ya arudu wa ya da kulu fiha kai ya da kulu wa illam ya ariji ya za a ya shiga in ba hau ba sannan idan aka hau ya za a samu cikakkiyar fa'ida in ba a shiga ba to sai ya ce abin da yake kumshe kenan sai ka ce wa ma ya haruju faya da kulu fiha wannan ita ce ma'ana da shi wannan ya harujun yake ɗauke da ita wa alaihi ya kudu fil ayati dalatin ala amraini a wannan shine ayar take kasancewa da wata take tare da wani nuni wanda yake nuna maka al'amraini al'amurra guda biyu akwai al'urudu akwai al-tukulu shi yasa yake ala urujin wa ayar tana nuna maka akwai haurawa bayan an haura kuma akwai shiga shine ya aruzu fiha sannan idan ba na hau ina za ka gane wannan a fassara Qur'ani eh ashe bayan an hau sai an hau tukun sannan sai a shiga kaman. a rajawa da kala a rajuwa da kala kun gane to shi yasa yake akwai wannan alal wato akwai ainihin wannan ma'ana da take goye to amma ala ra'ayin sani ra'ayin kuwaye mutanen kofa su ne yake da wannan ra'ayi na biyu su sun ce harafin ne ke ɗauke da ma'ana ta na'ibanci wanda zai tashi da wannan fi'ili kuna ganewa to ga ra'ayinsu na biyu fa naqulu fi ma'ana ila sun ce harafin ne ke kunshe da wata ma'ana to mene ma'anar fi yake ila idan yake fi ba zai ce ciki ba sai ce zuwa ya arudu fiha yake haurawa zuwa sama to ita wannan fi suka ce su a gunsu ma'anarta ila wa ya kunu haza min babi tanawu bainal hurufi suka ce wannan shine zai baka babi na na'ibantaka tsakanin harafi wane da harafi wane wa harafi wane wane yake a wuri kaza yana iya tsayawa a matsayin wane in ma ba a kawo wane ba aka kawo shi za a yi amfani da shi amma wanda ya san ƙa'ida ta karatu nawur ɗin in ya zo ya san ba muhallin fi ba ne muhallin ila ne lakin ala hazal qawl yace sai dai a wannan kauli la tajidu anna fil ayati ma'ana jadidan sai dai ba za ka samu wata sabuwar ma'ana ba a wannan wa laysa fiha illa ikhtilafu lafzi ba abinda za ka karu da shi sai dai sabanin lafazi kawai ila ta koma madadin fi akwai wani abu da aka karu da shi in banda wannan a wannan ra'ayin kenan ma'ana lafzu ila ila lafzu fi daga lafazin ila zuwa fi wani hada kana alqawlu alawwalu asahhu ibn al-usaymin kenan yace don haka ƙaulin farko shi yafi inganci ka fassara shi da wa ma ya aruju wa yadkhulu fiha Kamfa wa ma ya aruju ilaiha wa ya ana ganewa wa ma ya aruju wa ya fiha wa ma ya aruju ilaiha wa ya abin da ke haurawa ilaiha zuwa sama wa ya dukulu sai ya shiga an gane ana to malam yace wannan kauli shine afahu wa huwa an min al-fi'la ma'ana ka gwama wa wannan filin wata ma'ana yatanasabu ma'al harfi wanda zai dace da harafin idan aka ce ya aruju wa yadkhulu ba zai dace da fiha ba eh in ka kawo ya dakulu sai ya dace da fiha ina fata an gane wannan to wannan shine abin da yake nufi idan kuma ka kawo ilaiha sai ka ce ya aruju ilaiha zuwa gare ta sannan waya da kulu sai kuma ya shiga domin idan aka je ana da bukata a shiga shi ya sa malam ya zabi wannan ra'ayin a matsayin shine a Allah ya mana dakatar da ganewa Ah, wani yana nan yanzu zai ce ana karatu kuma an bari ana ta su <laughs> to amma shi ɗalibi ya san me ake aure wa ala ra'ayi ahli busura haka ne kuwa a ina muke ne wali hada ko wali hada naziru fil lugha akwai waɗanda suke nazirantar kowace irin lugar al'arabiya ta larabci domin a ƙur'ani za ka rika samun idan aka kawo irin wannan jumla za a samu akwai wacce take kama da ita a wani wurin ba to wace ce ta kama da irin wannan nan aka ce ya arutu fiha ko wal mala'ikatu ruhu ilayhi nan aka ce ilai to a wani wuri ma akwai irin wannan nazirin wannan jumla shi ya sa malam ya ce wali haza naziru wali haza naziru wannan yana da mai karfafa shi fi lokacin Arabiya a cikin lugar larabci kalan zahu ta'ala Ya yace ainan yashrabu biha ibadullahi ainan yashrabu يشرب على فيه لنياي تعديد لي دبا يشرب بها عباد الله والعين يشرب منها والذي يشرب به الإناء أما أيشي العين مرمر إلا روان يكي يشرب منه ne ba daga marmaron ake sha ba da marmaron ake sha ba haka ne ko ba haka bane eh ainan ya sharabu sai ce biha bai ce min ha ba kaga da anan ainan ya sharabu min ha ibadullah sai ce ainan ya sharabu biha ibadullah ana sha daga marmaron ne ba wai da marmaron ake sha ba da me ake sha da kofi ina abun ɗiba shine za a ce bi ina'i ainan ya sharabu min ha bi ina'in ainan marmaro sai ya ce ya sharabu biha to anan sai ya ce maka kaga anan ya yi ta'addida biha wallazi yushrabu bihi al-ina alhali kuma abun da ake sha da shi shine abun kabbata kofi na ra'ayi ahli kufa to idan aka zo a irin wannan a ra'ayin na'uwar mutanen kufa na ƙulu ya sharabu biha alba'u bi ma'ana min su a wurinsu harafin ne ke kunshe da wata ma'ana wanda ta na'ubanci sai mu ce ma'ana ainihin ya sharabu biha ai ainihin ya sharabu min ha ibadullahi wannan ra'ayin mutanen kufa kenan min din sai ka ce min ha to ala ra'ayi alil busra a ra'ayin mutan busra fa yubamma sai fi'ilin da yake dauke da wata ma'ana sai ka ce yashrabu ma'ana yatalaimu ma'a harfin ba sai ka samu ma'anar da za ta dace da harafin din wallazi yatala'amu ma'a yuwa wani fi'ili za ka kawo ya dace da wannan ba Shi ne akan ƙofar wa ma'anahu wa ma'alumun annahu la rayya illa ba'da sharri ana koshi in ba sha ba to anan a ra'ayin mutanen kofa su ainihin ya sharabu min ha ibadullahi to amma a ra'ayi irin na mutanen busurafa ainihin ya sharabu sannan kuma wa yurwa minha ibadullahi marmaro ne da ake sha sannan a ƙoshi daga marmaro kaga in an sha sai a koshi shine ainihin arrayu koshi. la rayya illa bada da shurbi fa yakunu hadha al-fil bammana ma'ana ghayatahu sai wannan fi'ilin ya tattaro wata ma'ana wacce ta kai matuƙa wajen fito da ma'anarsa wa huwa rayu shine koshi an fahimci wannan kamar yadda wancan aka kawo ma'ana ta shiga fiha nan kuma aka kawo koshi daga wannan marmaron ina fata an gane to wannan shine naziri yace ainihin ya sharabu ko biha ibadullahi suka ce ainihin ya sharabu min ha ibadullahi suwaye ne suka faɗi wannan mutanen kofa mutanen busura kuma suka ce ainihin ya sharabu waliruwa biha ibadullah marmaro ne da mutane suke sha sannan su koshi da shi to waɗannan su ne nazir wannan shine nazir da malam ya kawo a matsayin luga tana nan cikin larabci cikin ƙur'ani eh ƙur'ani gagarau ne domin ƙur'ani yana kunshe da duk wata luga da ka sani duk wata luga da kake ga ana karatun loga don a gane lugar da take cikin larabci ne ko araju da yawa larabci ba kowa yake amfani da al'awar ba haurawa irin wannan akan yi amfani da sa'ada ko to sai ƙur'ani ya zo da araja malamai kuma suka yi ta littattafai da suke kawo irin wannan in ka koya ka koya aka ce average ko bimun abadi sharabi wurradi baina lisabi wa baina zati armadi kaga average kaga yanzu wannan kalma an koya maka ita tun a wani karamin littafi karamin littafi ne aka dan hikin dailiya babban To kaga ka tun adan ka koyi ne ne ana arri. Dama har ka waƙe shi abunka. Arrizi mun abajin jawabin wuzbaji bai an lisafi wa bai na baki armadi. Wa ƙifil mafi ya alaɓi yare a cikin bai na lisafi wa bai na baki armadi. Yanzu in ka irin wannan ba za ka sha wahala ba sai ka koya. to sai ka zo duk irin wa'annan luga luga luga luga duk wanda ka zo a ƙur'ani ya wannan kaza ne wannan ai kaza ne ko duka fa malamai ne suka yi wannan aikin suka zube wai mun zo mu hau kawai mu wuce mu kar mu sha wuya ka ji gata eh wannan ba karamin gata kuka mana ba wallahi wai yanzu ne za ka ji mutum daga ya ɗan ji littafin kan ya kutsa wannan yake ai babu ba inda aka kawo shi eh, wai ba inda aka kawo shi kuma ba inda yake ba inda yake wai dubo amma wai ba inda aka kawo wannan to Allah ya sauke eh wannan ai yo ai nawun don kayi na hawan kuma ai ba za ka san komi ba baka san akwai wanda suka yi lugar suka yi lugar kuma ba su samu abun ba sai suka tsaya a lura irin ta bula abu ya karanci luga sai ya yi lugar. o jangi luga o jangi luga sai o wani luga kowa wani ta halatta sai ya mu ulli ne luga na fimo kun san me loga da filatanci kuwa a lugar larabci mutum ya yi gogo haka ne a larabci waɗi loga to sai ka karanta loga ta karanta ka karanta kuma baka fahimci qur'ani ba baka fahimci sunna ba baka doshi qur'ani ba baka doshi sunna ba sai kawai kana wakawa kamar ka yi gogo kowa yana wuce yana ganin ka eh ojangi luga o waɗi luga don da alamu. to ina kaya kuwa Qur'ani shine suturar ai sunna ita ce sutura aqida ita ce lullubi ka ba kai ba ba ka da aqida ba ka bi Qur'ani ba ka bi sunna ba ba ka ulini ba eh to Allah sauƙaƙe to lugar nan da kuke ganinta tana da amfani idan aka samu mai warware ma ita kawai ƙarshe sai kaga wani bai karanta ta ba ana warware mara ma'anar sai kaga ya tsira wani kuma ya ta karatun ta har sai ya kuma tsufa ana ta zagi littattafan luga duk waƙoƙin su an taro nan ya haddace su eh gaba ɗaya littafin waƙa za a ka tura maka to kana mu daidai ka koma mana kuma kai abin da ya sa kai wannan sai a yi ta cusa marwa a yi ta cusa marwa ƙarshe kuma idan aka zo aƙida babu ƙur'anin bai so ma in ɗauko shi a ce ina Allah yake sai dai kawai in ka ji shi fanni fanni ya yi ilimi amma ashe bai da fikihu sai a yi ilimi ba fikihu kuma dama Allah ya kan yi baiwarsa ga wanda ya fahimci fikihu idan arada Allah bi abdi khairan yufaqihu fi din wani ilimin sa dan kadan sai ya samu fahimta wani kuma yi je yawa ba fahimta Allah kare to ina muke na hannun dama to waka zalika na ƙudu fi wa ma ya aruju fi ha la dukula fi sama illa ba a ba'dal khuruji ilaiha sai mu ce ashe kenan babu yadda za a yi a shiga cikin sama dole sai bayan an hau an je gun sama ana iya shiga ba a hau ba eh to don haka in kana so ka sadu da Allah uba na sama ma'ana Allah ubangiji na sama to sai ka haura me zai haurar da kai amalu salihun amma ba shirka ba amma in ka zo ka ce ɗan Allah Allah uku akwai shehu ma akwai wane ma to wannan ba za ka je sama ba aikinka ba zai je sama ba in kaga ka je sama to shiga aljanna za ka yi kuma aikinka sai ya fara zuwa ilaihi yas'adu al-kalimu at wal amalu salihu yarfa'uhu kalma ta gari zuwa gurin Allah take komawa duk kalmar da take mummuna ba za ta taɓa aurawa ba don ba ta tare da kyakkyawan aiki amma kalma kyakkyawa ita take tare da kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki shine ke ingiza ta kalimu tsaye zuwa ga Allah ne yas'adu kaga ya aruju ya yas'adu wannan kalma gurin Allah take haurawa me yake tura maka kalmar ka daga kayi da ta iso amalin salihu kyakkyawan aiki in kana son ko da yaushe in ka ce wa Allah ki kawai kalmar ka za ta iso ka dage ka riƙa yin kyakkyawan aiki kyakkyawan aikin ka shi zai ingiza kalmar ka kamar yadda tauhidi kalma ce tsayi ba don ka faɗe ta da baki ka sabaninta za ta je gun Allah matsayin zikiri? Eh? An ce ilaihi ya tsadul kalimun tsayyib, kalimun tsayyib jagoran kalimun tsayyib shi ne la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. To menene amalin salihun a ƙarƙashin kalimun tsayyib a nan, tauhidu, ka kaɗaita Allah karkai shirka, sai ka kira la ilaha illallah. sannan ka yi shirka da wani Allah yaushe kalmar shahadar ka la ilaha illallah za ta je ba amalin salihun da zai kai ta kaga kenan ta tsaya a bakinka kawai kuma kai ma ba za ka haura ba sai dai kai kasa domin jahannama kasa take aljanna sama take ba wai mutum kawai don ya faɗi kalma kyakkyawa shi kenan za ta je ba kafirai akwai wanda yake faɗin magaɗin kuka wuni da shi ba za ka ji mummunar kalma daga bakinsa ba in dai game da mu'amala ne za ka rika jin bayanai masu daɗi amma da yake bai da amalin salihun mushiriki ne duk ba za zuwa gun Allah iyakacin su gunsa in ka daka ka kalma yayi mai kyau sai dai a bashi sakamako a nan in ma daka yayi a bashi sakamako a nan ihsani yayi a bashi sakamako a nan amma ba za a haura da shi zuwa sama ba don ba zai je aljanna ba mushriki ne mu kula inda ta yi ba take yi amma wasu kuma suna faɗin abin da yake a kalma zikiri ne amma kuma suna saba wa wannan kalma don rashin samun amalin salihu sai ta zama kana nan tare da su kawai ba ka je sama ba Allah ya taimake mu ta gane to shine anan yace wa kadhalika naqulu wa ma ya'ruju fiha inna la dukula fi as-sama'i illa ba'da al-uruj ilayha wa yakunu al-fi'lu dhammina ma'ana al-ghaya kaga ilin ya tattaro wata ma'ana wanda an gama kai matuka daga nan ba a bukata kuma shauraron to ya aka don an gama koni an haura an kuma shiga to saura ne shikenan <clears throat> وفي الآية ذكر الله عز وجل أمور علمه في كل شيء فوانا قاية الله يا من الشيوى للي علم الله يا قمي قوة يا قمي كوني بنوع من التقى بنوع من التقصير دنوع دبن دبن وانا يلي حجي ويرل منا cewa yadda za mu gane Allah masanin kowa ne masanin komi masanin ko'ina. Sun mafassara fi ayatin ukura filan ukura faƙon. Na za mu tashi? Eh, nan ya kamata mu tashi. Ina yi wa Allah godiya tare da ka dacewa. Allah ya mu yana da kyau ku riƙa mai da hankali wajen karatu kar mutum ya zo ya kisa kai kawai ana yi baya kula wani lokaci za a ga mai karatu ya kau daga wata ma'ana zuwa wata mana? idan ku ɗalibai kuna sa ido sai ka ga an kofoshi shi ya dawo an gyara Sai ba wani lokaci mutum sai ya gama karatu in kaji in yaje yana shaura ko ya samu wani wurin da ya dan kuskure a baki an gane ko kuma ba wai don bai san gun ba saboda kuskure yakan zo to idan ɗalibai suna mai da hankali daga nan sai a gyara ba wai reni ba ne don ka ce kai daga hannu a kai bayani akan wata kalma ba don a gyara domin karatu ne da za a waɗa ko yana da kyau wannan taimaka wa addini ne don kar a tafi akan kuskure mu ba wai kamar waɗancan mutane da suke cewa komai aka baka karbi sai ba a tambaya ba gaskiya ba ne E, wai kisan mummuke muke saukar eh, kuliya sai a rufe idon ta a lullube ta a buhu sai a kaita don kar ta gane hanya da yawa ba ka ce ɓadda mutum sai a ce wannan wani kashafi ne baka kai matsayin a yi maka shi ba wani ilimi ne na ɓoye kawai in ka ji shi daga wajen waɗanda Allah ya musu kashfu in ka ji wanda kwakwalwarka za ta iya ne ka karɓa wanda ba ka iya kuma ka yi shuru ba a tambaya kaga wannan daga nan ma ka san akwai wai da ba haushi ko eh to ji halamu ka hawa ke ومن بعد الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. tunatarwa da yawa kuna ganin littafin aƙida sai ana sakaci wajen zuwansa saboda yana da wahala ko? sai kaga ranar da za a yi wani littafi mai tafiya tartar sai kaga an haka in an zo na aƙida kuma ne ka ga wato ni ai ba na gane shi eh. to ba ka ganewa ka zo ma to ya in ba ka zo ba eh? ka zo ma ba ka ganewa yaya kuma ba ka zo ba duk shi ya rikita da aruwar mu wa rashin tsayawa a karanci aƙidan nan eh? littafin aƙida nan dai ta baku so don shi matsalar da littafin nan daga kaje za ka ji ana taɓa shehunai ana taɓa waliyai to rayuwar addini za ta yi kuma ba a taɓa kowa ba sannan kuma ma duk waliyin da ka ji an taɓa in har waliyi ne to ka za a yi darajarsa za a faɗa amma wanda duk ka ji an ambata ba a yi shi ba to kila ba garantin cewa waliyi ne ba a samu garancin wani takasa ba shi kuma sai a bawa Allah an gane wannan Allah ya mana zan dangantakar domin waliyai suna nan Allah ya ambace su kuma har yanzu kullum waliyai ba a rufe kofar su ba duk nan waliyai ne wai dai kowa da wani takasa mataki mataki wani ya tsara wani wani ya tsara wani tun mumini wani ne sai dai wani ya fi wani saboda gwargwadon takawarka gwargwadon girman wani takarka Allah ya taimake mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وأهلنا وأهل أولادنا وذريتنا سبل الصلاة اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين